خلق الإنسان وعلمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba ju ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bil amali bi muqtadal qur'anil hakim wa sunnatin nabiyil karim sallallahu alaihi wa sallam qala allah azza wa jalla ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وقال تبارك وتعالى واطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أيها المسلمون إن نعمة البيوت لمن أكبر النعم التي أنعم الله تعالى عباده أيا كان نوعهم ويم الله إن البيت لنعمة إن أعطاكه الله تعالى فأنت في خير وعافية قال بعض الحكماء إن كبيرا بلا بيت مع الصغراء إن صغيرا له بيت مع الكبراء قال تبارك وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال ابن كثير في تفسيره يذكر تعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي مسكن لهم يعون إليها ويستترون بها وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع وفي الحديث الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي رواه مسلم أيها الإخوة ما منا أحد إلا وهو يتمنى أن يكون بيته قرير العين وأن يتربى أولاده على الأخلاق الفضيلة والآداب الرفيعة فهذا رحمكم الله يتأتى لمن هدي لسلوك هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو العتاهية ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس عباد الله لقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته ابتدى أهله بالسلام وهو قولك السلام عليكم ورحمة الله وروى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم تعملوا رحمكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت فدل الحديث على أن البيت اسمان اسم حي بذكر الله وطاعته فلا تسمع فيه إلا خيرا ولا تبصر فيه إلا خيرا ولا يخرج منه إلا خيرا والاسم الثاني من البيوت عباد الله هو الميت من ذكر الله لا تسمع فيه خيرا ولا تبصر فيه خيرا فهل تظن أن يخرج منه الخير فلا بد أن يكون مثل هذا البيت مصدرا للمنكرات والمهلكات أصوات الأغاني فيه تردح الأفلام والرقص تعرض بشاشاته أهله عن الذكر معرضون وعن الصلاة مضيعون كأن لم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فهذه مسؤولية عظيمة جعلها الله تبارك وتعالى على أكتاف الرجال قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته illa harramallahu alaihi janna. rawahu muslim wa qala as fi tafsiri inna 'ala rijali an yulzimu an-nisaa bi huquqi tabaraka tabaaraka wa ta'ala min al-muhafazati 'ala fara'idi wa kaffihinna 'ani al-mafasid fa hum ahlul wilaya lima qad khassahumullahu tabaaraka wa ta'ala bihi minal al-aqli war-razana fa ar-rajulu wadhifatuhu an Bimastar star'ahu Allah tabaaraka wa ta'ala bihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Allahumma aslih lana buyutana wa dhurriyyatina wahdina wahdi bina ya rahmanu ya rahim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين ala والسلام على Nabina Muhammadin, نبينا محمد wa آله وصحبه أجمعين dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari suna tabbata bisa ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai ubangijin talikai wanda ya halicci halittu ya halicci ɗan adam sannan ya sanar da shi ilimi da kuma bayani ina mai shaidawa babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya dukkanin mulki nasa ne kuma dukkanin yabo da kuma godiya ita ma tasa ce tabaraka wa ta'ala shi kadai kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne a bisa dukkanin komai ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babban bawan Allah ne jakadan Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi yana mai bushara ga waɗanda suka bi shi da dacewa da gidan aljanna sannan yana mai yin gargaɗi ga waɗanda suka kangare masa da faɗawa cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama fitila ce mai haskawa fitila ce wacce take mai haskaka dukkanin duhu duhun jahilci duhun bata annabi sallallahu alaihi wasallama fitila ce wacce take haskaka dukkanin duhu da ya kunshi dukkanin bata tsira da amincin Allah su kara tabbata zuwa gare shi da iyalan gidansa masu tsarki da sahabbansa da suke masu girma da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka 'yan uwa masu albarka ina yi wa kaina da dukkaninmu wasiya da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ina yi wa kaina da dukkaninmu wasiya da yin aiki da abin da littafin Allah tabaraka wata'ala ya zo da shi na sakonni da kuma ƙanƙamewa da yin aiki da abin da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zo da shi na umarni da kuma ƙauracewa abin da suka yi hani daga barin aikata shi dukkanin shirya a ciki take dukkanin tsira a ciki yake Allah tabaraka wata'ala yana faɗa a cikin littafinsa mai tsarki inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam Allah ya ce tabbaci haƙiƙa wannan alƙur'ani da yake hannunku kuke karantawa yana shiryarwa zuwa ga tafarki da yake ne mafi miƙewa wa yubashshirul mu'minina na ya'maluna na salihati sannan yana yin bushara zuwa ga mutanen kirki mu'minai waɗanda suka ɗanfarewa wa aikata ayyuka nagari annalahum ajran kabira cewa Allah ya musu tanadi na lada wanda yake mai girman gaske wa ƙala tabaraka wa ta'ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara faɗa ya ce da muƙul a tsiƙullaha war rasul Allah ya ce da manzan Allah i gaya mana cewa mi wa Allah ɗa'a sannan mu yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗa'a amma fa'inta wallau idan kuka juya baya kuka ƙibin Allah kuka ƙibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da da baki za ka ce ina bin Allah da baki za ka ce ina bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma aikin kai karyata haka a ce da kai ga annabi ya ce wannan sai ka ce kai wannan bai maka ba wani ne ima daban ba na annabin ba Allah ya ce kar ai wannan ka ce zan yi to wannan ya juya baya daga barin umarnin Allah da kuma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to a sanar da duk wanda wannan ta zama ɗabi'arsa fa inna Allah la yuhibbul kafirin wannan ɗabi'a ce ta kafirai to mutum ya sani cewa duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a ta kafirci da kuma kafiran da su ne masu asalin wannan sifa Allah tabaraka wa ta'ala baya ya su uwa masu albarka mi sani cewa haƙiƙa ni'imar gida ni'ima ce mai girman gaske daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala yake zaba daga cikin bayinsa ya bawa gida wanda kake kwance a cikinsa sawa'un gidanka ne ko ku haya kake yi a cikin wannan gidan matukar kana da gidan da za ka je da daddare ka shiga da rana ka shiga da safa ka shiga ka kwantar da haƙarƙarinka yi bacci Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka sutura ya rufa maka asiri da akwai wanda a ƙarƙashin benci yake kwana wallahi da akwai wanda a ƙarƙashin bishiya yake kwana Allah tabaraka wa ta'ala yana zaɓa daga cikin bayinsa ya yi musu albarka ya busu wannan ni'ima ta mallakar mahalli Allah tabaraka wa ta'ala ‘yan uwa masu albarka sai ya yayi zabi yake bayarwa a cikin bayinsa amma da yawan mutane ba sa gane ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ita dangane da abin da ya shafi gida wani daga cikin masu hikima yake cewa inna kabiran bila baitin ma'as sughara inna saghiran lahu baitun ma'al kubara yace babban ba shi da gida tare yake da kanana kamar yadda karami kuma in yana da gida shi kuma wannan alayin manya yake zaka gane hikimarsa idan akwai wani babba yana nan a ƙa'idarsa in yara sun ganci sai dai su ce kawu ko su ce baba amma ba shi da iyali a sauran wani gida yake ɗan raɓewa ɗan kwanta wannan ba za ka saka shi aji ɗaya da yaro ɗan ƙarami wanda yake da gida yake da iyali ba sai yin an ɗan dafa wannan babban sai a ɗan turo masa a ce yalla ɓai ga wannan a ɗan kawo saboda ma'asogara da za a raba wa yara a ba su ma ka za a ba shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya mana afuwa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a cikin littafin sa mai tsarki wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana tabbaci haƙiƙa Allah tabaraka wata ta'ala ya sanya muku hutu da jin daɗi da nutsuwa daga cikin gidajenku. idan ka gama duk gwagwarmai ka ta waje ka gama faɗi tashinka ka taso daga kasuwa ka taso daga gurin aiki da ka shiga gida sai ka ga ka fara sauke nauyi ka cire takalmi ka cire hula ka cire riga ka zauna ka kunna fanka ka yi ɗaiɗai ka yi bacci ka tashi an ka maka girki ai ka huta akwai kwanciyar da in ba gida ba ma ba za ka yi ta ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya sanya mana hutu a cikin gidan dajinmu lalle gida hutu ne ‘yan uwa masu albarka al'imam ibn kafir a ƙarƙashin wannan ayar yake cewa yadhkuru ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yana ambata a wannan ayar yana ambata tamama ni'amihi ala abidi yadda ya cika sa ni'imarsa ga bayinsa ta yadda ya ba su gida yadda za su je su huta a cikinsa su suturta a ciki kana cikin ɗakinka za ka iya cire kayanka wannan sutura ce ta Allah ba za ka iya yi a waje ba Allah yi maka wannan ni'ima ya baka ita ga ka a cikin gidanka sai abin da ka ga dama za ka yi Allah tabaraka wa ya ba su ita wayan tafi'una biha kuma suke amfana daga waɗannan gidaddaji nasu ta fuskoki da yawa daga cikin amfanin da zaka lissafa wanda kake yi da gidanka wanda kake rayuwa a cikinsa da kai da iyalanka aka ce lissafa amfanin da gidanka yake ma ba za ka iya lissafawa ba ba za ka iya lissafawa ba to wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah tabaraka wata'ala shi yasa ya tabbata a cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya kare yadda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin addu'arsa alhamdulillahi a allazi wasa ƙana. Ya ce dukkanin yabo ya tabbata ga Allah baraka wa ta'ala wanda ya ciyar da mu abinci ma'ana duk wazanka duk ba fitikakka ta kaje ka nema in Allah bai baka ba ba za ka samu ba to in ka samu gode godewa Allah da ya baka ka gane ba da ka ce ta baka ba ce to dukkanin yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu kuma ya shayar da mu akwai sanda Allah tabaraka wa ta'ala zai iya bayar da abincin gashi amma sai ya hana ka lafiyar ma da zaka dandana sai hana ka lafiyar da zaka dandana wani za a bashi damar ya cin ga abincin ya ci amma fitar da shi daga jikinsa sai Allah ya jarrabe shi hana shi wannan damar sai zama masa masifa kai ku duk waɗannan hanyoyin Allah ya sauƙaƙa maka su ya baka rayuwa ya baka lafiya ya baka abinci ya baka ikonci. ci sannan abincin in ya gama amfaninsa a cikin jikinka Allah ya baka ikon fitar da shi cikin salama Allah da yi maka wannan ya cancanta ka gode masa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cikin wannan addu'a yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu kuma ya shayar da mu wa kafana kuma ya ishar mana dukkanin sharri Allah ya isar mana wa awana sannan ya ba mu mafanci sannan ya tattaro mu ya kawo mu wani guri ya ba mu shi a matsayin da za mu kwanta mu huta wannan ita ma ni'ima ce da manzo a sallama ike yi wa Allah tabaraka wata'ala godiya a kanta ‘yan uwa masu albarka mu sani cewa wannan ni'ima da Allah tabaraka wata'ala ba mu ta gidaje babu wani a cikin mu face yana fata yana buri yana kwaɗayi ya kasance gidansa ya kasance gida wanda zai zama sanyin idaniya gare shi ya kasance gidan jin daɗin gare shi yadda Allah ya ce gidan gudun hutawa ne Allah ya ce gidan ni'ima ne to kuwa yana fata gidansa ya zama ni'ima gare shi amma a yau akwai wanda wallahi in ya tunkaro gidansa tsoro yake ji ya shiga akwai wanda in ya tuno gidansa gabansa sai ya faɗi la'alla saboda iyalinsa la'alla saboda wasu cikin 'ya'yansa la'alla saboda kaza saboda kaza saboda kaza to babu wani a cikin mufaci yana fata Allah tabaraka wata'ala ya sanya gidansa ya zama sanyin idaniya gare shi sannan yana fatan 'ya'yansa, su ma su zama ƴaƴan kirki 'ya'yan albarka su tashi akan ɗabi'u nagari su tashi akan tarbiyya madaukakiya babu wanda baya yin wannan fata babu wanda baya yin wannan buri ƴan uwa masu albarka mu sani cikar wannan fata da cikar wannan buri yana tabbata ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gamdakatar ya ba shi dacewa da bin gurbi da sahu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurin tarbiyantar da gidansa duk wanda Allah yi masa albarka da wannan gudanar da gidanka kana kiwatar ya shari'ar musulunci ta tsara mu gudanar da gidajenmu ya zama na mutum ya ɗabi'antu da wannan ba da ka ike yi ba ba daga fina-finan turawa ike kwaikwayo yadda zai gudanar da gidansa ba a'a ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudanar da gidansa ya ya koyar da sahabbansa su gudanar da gidaddajinsu to idan Allah ya datar da mutum da kama wannan tafarki to babu shakka gidansa zai zama sanyin idaniya gare shi 'ya'yansa za su zama ababen alfahari gare shi da kuma cikin al'ummarsa gabaki ɗaya ɗaya daga cikin masu hikima abul atahiya yake cewa tarjun najata wa lam tasluk masalikaha yace kana fatan ka samu rabauta amma kuma baka kama tafarkin da zaka samu rabautar ba yace to baka sani inna safinata la tajri al yabasi jirgin ruwa baya tafiya akan tsandauri duk abin da kake son yayi maka walking abin da kake son ka aikata shi ya zama ka samu result ɗinsa mai kyau to sai ka ɗora shi akan gwadaban da anan ne in an ɗora shi yake tafiya kana son tarbiyya ta 'ya'yanka kana son gidanka ya zama mai daɗi to sai ka ɗora gidan akan hanyar da gida yake zama mai daɗi amma idan ka ɗora gidan ko tarbiyyar 'ya'yan ba akan tafarkin da shi ne guri yake kyautatuwa ba kwata-kwata gidan nan ba zai samu abin da ake bukata ba yan uwa masu albarka mu sani cewa yana daga cikin shiryarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tana da yawa amma za mu yi ishara ga abin da ya saukaka gare mu daga cikin shiryarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da ya shafi gida shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da zai shiga gida yana shiga gidansa ne da sallama yana shiga gidansa ta hanyar yin sallama ne yadda zaka shiga gida ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum ka roƙa wa mutane gidan aminci da yawan mutane a yau wallahi in za su shiga gida ba sa sallama alamar wani ya dawo gida shine idaki yaro yana waje 'ya'yansa suna ɗan wasa ƙofar gida to in ya samu ɗaya ya daka da ya shiga gida yana kuka to an san baba ya dawo sai ya shiga yana shiga kuma da fada ba na ce a daina barin yaran nan su fita ba shi wannan shine abin da ya shigo da shi gidan bai sani ba yadda ya shiga wannan gida a wannan yanayi ya shiga ne tare da tawaga ta shedanu ya shiga wannan gida tare da tawaga ta shedanu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun a karan fari sai ba mu rigakafi yace idan zaka shiga gidanka ka shiga tare da aikata me sallama al-imam tirmidhi Allah ya kara rahama gare shi a cikin sunan ɗinsa ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara yadda gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi ya bunayya ya kai dan dana idza dakhalta ala ahlika idan kaje zaka shiga gida gurin iyalanka fa sallim to kai sallama takun barakatan alaika domin yin wannan sallamar da za ka yi kawai ka ce assalamu alaikum za ta kasance albarka gare ka albarka za ta tabbata gare ka in ji manzan Allah idan ka yi sallama in za ka shiga gida ya kake tunanin gidanka zai zama in Allah yi maka albarka a cikinsa ai albarka sai iya abin da kwakwalwa ta iya kama maka albarkar Allah tana sauka a gidanka wannan dalili ne ɗaya daga cikin dalilan da ke kawo albarka a gida assalamu alaikum wa rahmatullah yi? yin ka zai sa 'ya'yanka su masu su koya in za su shiga su masu yi zai sa duk wanda zai shigo gidanka shi ma sai ya yi? amma idan kana shiga ba sallama 'ya'yanka su maka ka za su dinga shigawa babu sallama haka wani bakon shi ma zai shigo babu sallama haka almajiran gidan su ma za su shiga babu sallama duk wanda ya shigo maka gida babu sallama ya shigo maka da sharri ko bako in zai zo gidanka ya san gidan nan sai an yi sallama ake shiga ai akwai gurare da zaka ga an ce ba a shiga sai da izini ma'ana sai ka kwankwasa an ce waye wane ne sai a ce shigo to kai kuma gidanka ya zama shigar ba da izinin shiga sallama ce Allahu akbar akwai hadisin Jabir Allah ya kare da gare shi kamar da al-Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza dakhala ar-rajulu baytahu idan mutun ya shiga gidansa sai ya ambaci Allah mana yayi sallama yayin shigarsa sannan ya yi bismillah lokacin cin abinci to a wannan lokacin shaidan sai ya ce la mabita lakum wala asha sai ya ce da ƴan uwansa shedanu da suke cikin wannan gidan sai ya ce to fa gidan nan yau ba mu da abincin ci kuma ba mu da gurin kwana yau a gidan nan me za su sai su fita ma'ana shaidan ma ba shi kadai bane shedanin suna da yawa dangi ne sannan a hadisin ga fahimta ma'ana gobe ma za su dawo kenan don cewa da su yau babu abincin ci kuma babu gurin kwana a wannan gida saboda mai gidan ya yi sallama yayin da zai shiga la mabita lakum wala asha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma idan ya shiga gidansa sai ya kasance bai ambaci Allah yayin shiga ba bai musu sallama ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai shedan ya ce adraktumul mabit to mun samu makwana yau yau akwai gurin kwana yau wannan gidan anan zamu kwana anan zamu yi bacci yace haka idan kuma ka zo cin abinci sai baka yi sallama ba ka afa ma kai kuna ta hira da matarka ko da yayanka kaza kaza kaza sai ka bude takardar tsiranka da ka siyo kaza kaza sai ka bude kwana abincinka ana hira kai sai ka fara ci ka manta baka ambaci Allah ba baka yi sallama ba to shedan zai wa ƴan uwansa shedanu da suke tattare da shi a wannan gida bishara ya ce tofa gidan nan yau a nan za mu ci abinci kuma a nan za mu kwana sakamakon rashin ambatan Allah ta baraka wace Allah sannan uwa masu albarka mi lura mai kyau zuwa ga hadisi wanda yake Abu musal ashari Allah ya kare da da shi ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa masalul baiti alladhi yuzkaru Allah fihi misalin gidan da ake ambatan Allah a cikinsa. wal baiti alladhi la yuzkaru Allahu fihi da kuma gidan da ba a ambatan Allah a cikinsa matsalul hayyi wal mayyit watankwacinsu shi ne tazarar da ke tsakanin rayayye da matacci gidan da ake ambatan Allah gida ne mai rai gidan da ba a ambatan Allah a cikinsa gida ne matacci ashe bayan sallama a cikin gida ana buƙatar iyalan gidan a koya musu al'azkar da ake yi zikiri na ambatan Allah kada la ilaha illallah ta zama bakon abin ji a gurin iyalanka kada ambatan Allah da neman tsarin Allah ya zama sabon abu a gurin iyalanka domin wannan gida idan ya kasance ba ambatan Allah a cikinsa ba a karatun alkur'ani a cikinsa ba a salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikinsa manzon Allah ya ce wannan gidan gida ne matacci wannan hadisin sai nuna mana cewa gidaje guda biyu ne gidaje duk yawansu kala biyu ne kawai akwai gida da ike mai rai akwai kuma gida wanda ike matacce gida mai rai shine gidan da ya kasance ana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala a cikinsa wannan gida idan ka shiga cikinsa ba za ka ji komai a cikinsa ba sai alkhairi ɗan gidan in yi magana alkhairi za ka ji ya fita daga bakinsa akwai yanayin gidan da idan ka san yanayin tarbiyyar 'yan gidan in wani yaron yi maganar aka ce da kai dan gidan ne kace kai gaskiya ba dan gidan can bane ba ce anya kai dan gidan su wane ne anya kai a gidan su wane kace amma dai ba anan ka girma ba ma'ana abin da ya fito daga gare shi na lafazi ya ci karo da abin da aka san shi a tsarin tarbiyyar ɗan gidan wannan abin shine halin su wannan shine tasiri da albarkar tarbiyya to wannan gida shine gida wanda yake rayayye malamai suke cewa abin da yake sa gida i zama mai raya irin wannan yanayi musamman abin da ishafi yaro suka ce mataki ne guda hudu na farko gidan ya zama rayayye ta hanyar ambatan Allah zikirin Allah karatun alkur'ani kyautata tarbiyya abu na farko kenan abu na biyu ya kasance environment inda yaron yake rayuwa a ciki ita ma ta zama musulma ta gari duk tarbiyyar da za ka yi wa a cikin gida kada ka manta zai fito waje kuma zai haɗu da mutanen waje zai haɗu da abokai 'yan unguwa to ya zama na unguwar da yaron zai rayu a cikinta ita ma ta mutanen kirki ce domin tana da tasiri gurin makomai yaro wannan shi ne abu na biyu gurin unguwar ya yaro zai rayu a ciki in wannan na biyu ya samu sai kuma hanya hanyar da yaro zai biya yi tafiya kana tura ɗanka islamiyya la'alla ƙasa yake tafiya daga wannan unguwar zai tsallaka wata unguwar zai tafi shin a hanyar da zai biya je a hanyar da zai biya je babu abin da zai iya ɗaukan hankalinsa ya canja maka tarbiyyar ɗa muna tuna hadisin al-gulam hadisin sahih muslim ɗaya daga cikin yara wanda wani sarki ya tura shi gurin wani boka ya ce ya koya masa sihiri akan hanya ya tsinci sa yara mun tuna kissar ko yana kan hanya sai ya ji ga wani mai bautar Allah sai ya tsaya anan ya ji Allah ta tabaraka wata ala sai kuma ya miƙe sai je gurin boka daga baya sai wannan na kan hanyar malamin addinin sai ija shi sai koma musulmi to ita ma tana da wannan tasirin abu na hudu shine makarantar da yaro zai ji ita ma ta zama makaranta ce ingantacciya malaman da za su karantar da shi su zama ingantattu mutanen kirki masu aƙida mai kyau jajirtattu akan tarbiyyar yaran in Allah iwa yaro gata da abubuwan nan guda hudu sai dai kawai a bi shi da addu'a amma sha Allah yana kan shirya in Allah yadda yana kan shirya ya Allah ka shirya mu gida na biyu shine gidan da yake matacce gidan da yake matacce daga ambatan Allah Ta tabaraka wataala ba ambatan Allah Ta tabaraka wataala a cikin wannan gida in ka shiga cikin gidan nan ba za ka ji alkhairi a cikinsa ba za ka iya jin uwa na kunduma a shari'a za ka iya jiwo sautin uba yana yo a shari'a za ka iya jin kalmar batsa a gidan ba a tsawatarwa za a iya yin shigar banza a fita a gidan ba a tarbiya za a je yaron gidan zai je zai laifi a waje ya zo gidansu a kare shi wannan gidan ba za ka ji alkhairi daga cikinsa yana fitowa ba wannan gidan ba za ka ga alkhairi a cikinsa ba saboda ya yi nesa da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala wannan gida mai zai sa ba zai zama lalataccen gida ba babu aiki a gidan sai kaɗe-kaɗe kullum ka shiga gidan talabijin ce a kunne fina-finai kaɗe-kaɗe raye-raye wake-wake iya abin da ake a gidan kenan in ka shiga gidan inda ka ji talabijin a kunne ko fim ko rawa ko disko karatun alkur'ani a talabijin ɗin gidan a'a sai dai gaji ka je makota ba dai nan ba akwai tashoshi da yawa suna nan na karatun alkur'ani Sabawa 'ya'yanka su zauna su saurara yaro bai ma san akwai tashar da take karanta da alkur'ani ba hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah tabaaraka wa ta'ala ka tsiyaye mu Allah ka tsare mana yan uwa masu albarka irin wannan gida idan ka shiga zaka ga sallah ma tozartar da ita ake sallah wallahi tallahi tozartar da ita ake akwai wacce yanzu in ka ce da ita sharabanki da an kira sallah kina tare da 'ya'yanki kika ce kai ku tashi ku je ku yi sallah wallahi ta manta wannan lokacin kai wata ma bata taba ciwo danta ta shiga je sallah ba sai dai a raha zo ka ga yaran nan a yana dan yin sallah amma kananan yara ga sunan a gabanta ana sallah suna kallo kai wata ma an ta samu guri idan uban ya shigo kai ba za ku tashi ku je ku yi sallah ba sai ta ce yanzu za mu karasa an kusa gama wannan wannan sakaci ne wannan sakaci ne yan uwa masu albarka Ka ga musulmi suna yin waɗansu ayyuka kamar Allah Ta wata ala bai yi kira ga iyaye ba kamar Allah bai yi kira gare su ba ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye kawunanku da iyalanku daga shiga wuta da mu fa Allah ike ba da kai fa Allah ike kada ka ji Allah ya yi wata magana ka ji ba da kai ake ba da wani ake har kai a cikin da Allah ike yi wa wannan maganar kaninka a cikin iyalanka ita ba dole sai babanku yana nan ba in ya fita kasuwa mahaifinku baya nan kai yanzu a gidan kanin nan naka yana cikin iyalanku ai sashi ya daidai mana ce a ba ruwa na ai sai alaji ya dawo alaji ne mai sa su yi a'a la ilaha illallah sai an haɗa hannu an taimaka wa juna gurin kyautatawa da kuma inganta tarbiyar cikin gidan daji kuma wannan nauyi ne mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora shi akan kafaɗar mazaje maza wannan ita ce mas'uliya mafi girma a wuyansu kuma wallahi duk wanda Allah Ta wa ta'ala ya baka kiwonsa matarka yarka ɗanka babba ike ko ƙarami billahi allazi la ilaha illa huwa sai Allah ya tsaye da kai ran alkiyama ya tambaye ka a game da shi dan nan naka nagartacce ne wace gudunmawa ka bayar gurin nagartarsa Allah zai baka lada a kanta. Ɗannan naka fandararre ne wacce gudunmawa ka bayar gurin fandararsa Allah sai ya kama ka akai kuma sai ya maka sakamako akai mu ringa tuna irin waɗannan za su samu mai nesa daga wasu abubuwa da muke aikatawa da sunan sawa yara su ji daɗi da sunan sangarta 'ya'ya ko irin halin ko in kula aini ba ruwana a basu su rayuwarsu la Allah zai tsaye da kai kuma zai tambaye ka ya Allah tabaraka wa ta'ala kai mana afuwa malam as-sa'di a cikin tafsirin sa yake cewa ah, inna alar rijali an yulzimu an nisa'a bi huquqillahi baraka wa ta'ala yace wajibi ne akan mazaje an yulzimun nisa'a bi huquqillahi ta'ala su lazumta wa matansu kiyayewa akan haƙoƙin Allah ta wa ta'ala saboda kai ne oga a cikin gida ba 'ya'yanka kaɗai ba har matarka a ƙarƙashinka take in ka sa matarka ta ba Allah dole ƴaƴanka su ba Allah domin ita ma da suke ganin ta a matsayin ogansu ita ma kai oganta ne to ita ma bin ka take to ita ma bin Allah take kai ma baban su bin Allah kake me yasa ba za su ba Allah ba amma kai kana bin Allah ita ta shagala dole ta jawo su a cikin su su wasu shagala kuma karshe abin kanka zai dawo yau yaro da yayi nan yayi wani abu da ya ce dan gidan wane ne ba ma a san sunan babarsa ba bare a ce dan gidan wacce ne ba ruwan wani da ita tana cikin gida kuma ita ce take abubuwa kai abin zai dawo wa kai namijin shi yasa Allah ya dora nauyin akan wuyan namiji aka dauki mace ita ma ka ce karkashin ka za ta kasance malam sa'adi yace wajibi namiji ya lazumta wa matarsa kiyaye dokokin Allah min al-muhafazati ala fara'idihi tun daga abin da isha fi kiyayewa a bisa farillan Allah abin da duk Allah ya faralanta wa kaffihinna anil mafasid da kuma kame hannun matayen daga barin aikata duk abin da yake barna ne wannan haƙƙi ne akan dukkanin namiji wa hum ahlul wilaya yace domin su maza su ne ma'abota jibintan lamarin gudanar cikin gida lima qad khassahumullahu bihi ba dan komai ba sai dan abin da Allah tabaraka wata'ala ta'ala ya zaɓi waɗannan mazaje ya musu albarka da shi minal aqli war razana na kaifin hankali hankalinka ya dara akan na matarka kaifin tunaninka ya ɗara kan na matarka don haka kai ne shugaba a kanta to wannan nauyi da Allah ibaka ya zama wajibi sai ka sauke shi farrajul wazifatu malam ya ce to shi namiji aikin da yake kansa an ya koma bi mastar ahullahu bih ne ya tsaya tsayuwar daka gurin kula da abin da Allah tabaraka wataala ya ba shi kiwonsa akwai hadisi ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkanin wanda Allah tabaraka wata'ala ya bashi kiwo ah, ma min abdin babu wani bawa yastar'ihi Allahu ra'iyatan da Allah tabaraka wata'ala zai bashi kiwo dan ya kula da shi asan cewa matarka hannunka aba kiwo ce ƴaƴanka ababan kiwo ne almajiran gidanka ababan kiwo ne tunda karkashin ka suke to duk wani abu da Allah tabaraka wata'ala ya baka ice kai kiwon sa ka kula da lamarin sa manzo Allah ce to babu wani wanda Allah zai bashi kiwo ya kula da shi sai ya yi ha'inci a gurin kula da wannan kiwon da Allah ya ba shi sai kai rikon sa kai na kashi da lamarin tarbiyyar iyalinka kawofintar da lamarin ƴaƴanka baka damu da harkar su ta addini ba kawofintar da lamarin matanka ka su suke yin abin da suka ga dama ta fita unguwa ba kaidi ta fije guri kaza ta fita a yanayin da ta ga dama ƴaƴanka haka si kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to babu wanda Allah zai bashi wannan amanar yayi mata irin wannan rubon illa harramallahu alaihi aljanna face Allah tabaaraka ta'ala ya haramta masa shiga aljanna ka kiyasta duk abin da zaka iya samu a rayuwar duniya sakamakon sakin talala da kaiwa iyalanka kai baka son pressure baka son damuwa a zo a dinga yi ma korafi a basu su rayuwarsu sai Allah ya ce ni kuma bazan baka aljanna batun da kai haka riba ka samu wallahi ka faɗi wallahi ka faɗi don haka wajibi wajibi sai mun tashi mun gyara maza Allah sallallahu alaihi wasallama ike faɗa a wani hadisinsa ingantacce ya ce dukkaninku masu kiwo ne kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra’iyyati kuma kowannanku mas'ulun abin tambaya ne an ra'iyatihi dangane da kiwon da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi shin ka shirya a yau din nan a ce ka rasu gobe Allah ya tsaida kai ya tambaye ka dangane da 'ya'yanka? a shirya kake baka jin akwai matsala ka shirya yau ka mutu gobe Allah ya tsaida kai akan matarka ka yadda ka shirya wallahi sai an yi wannan tambayar za ta zo manzo Allah ne ya faɗa za ta zo Da haka ‘yan uwa masu albarka mu tashi tsaye mu tashi a kan ƙafafunmu tare da neman taimakon Allah ta hanyar addu'a da jajircewa gurin bibiyar ya zan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gudanar da gidansa ya shari'a ta ce a gudanar da gidaje mu bibiyi wannan daga bakunan malamai mu tsara gidajenmu yadda gidajenmu za su zama sanyin idaniya gare mu sanyin idaniya ga al'ummar da muke rayuwa a cikinsu su zama alfahari gare mu da kuma addininmu Allah tabaraka wa ta'ala ka bamu dacewa ka yafe mana kurakuranmu ka shirye mu ka gyara mana halayenmu ya Allah ka shirya mana kasarmu ka dawo da ita kan tafarki halayen da ake ciki a cikin wannan kasa ta mu yan uwa akwai buƙatar a ci gaba da addu'a kada a taba gajiyawa kada mu ga kamar an yi addu'a amma dai har yanzu kaza mun yi addu'a a'a Allah tabaraka wa ta'ala yana ji Allah tabaraka wa ta'ala yana gani duk abin da ake yi Allah na jin sa kuma yana ganin sa wani lokacin za ka yi ta addu'a kai ta addu'a sai kaga uwa ba a karɓa ba Allah tabaraka ta’ala wata ran yakan jinkirta baka abin da kake so sakamakon addu'a ka? saboda yana son ya ci gaba da ɗaukaka ladanka yana son ka ci gaba da wannan haƙuri haka manzo sallama ya faɗa idan Allah yana son bawa da alkhairi sai Allah sai i jarrabe shi domin aka jarraba kan zaka koma ne ga Allah kai ta kira kana ta roƙa kana ta kuka to wannan kiran da kake ba aikin banza kake ba ibada kake lada Allah yake baka ɗaukaka Allah yake ƙara maka Allah wani da yana cikin kunci yana roƙon ya Allah a yaye mu ana yayewa kuma sai na kiran Allah sai ya manta da Allah a'a mu ci gaba da addu'a sannan mu ci gaba da kyakkyawan fata Allah tabaraka ta'ala ya faɗa yace duk yadda bayina suke zato na to haka nake